This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalal da kuma niya kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a sashen mu na voahausa.com jama'a assalamu alaikum usman kabara ne tare da jummai a daidai wannan lokaci muke dauke da shirinmu na safe daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington yanzu bari mu fara da jin kanun labaran duniya Yanzu haka Shugaba Barack Obama na Amurka yana ƙasar Ethiopia a ziyarar da za ta mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da kuma batun kare haƙƙi da 'yancin bil'adama. Wata mace mai harin ƙunar baƙin wake ta kashe akalla mutane goma sha hudu da raunana kimanin mutane hamsin a ƙofar wata kasuwa a Damaturu babban birnin jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya. a ƙasar somaliya kuma an kashe mutane goma sha uku da raunana mutane ashirin da uku a jiya lahadi lokacin da wata mota da aka ɓoye bam a cikin ta yi bindiga a harabar otal ɗin jazira a magadishu babban birnin ƙasar to za mu ji cikakku labaran an jima kaɗan waɗanne irin makamai ne sojojin najeriya suka kwato daga hannun 'yan boko haram a garin dikuwa da akwai makamai na harbo jirgin sama da kuma alburusansu akwai wata bindiga ta musamman da muke kira general purpose machine gun tana cikinsu to shin ina maganar kuma rikicin shugabanci a majalisar wakilai ta najeriya ina aka kwana gaskiyar magana shine mu mun jajirce kan cewa sai wannan ta tabbata saboda haka sai dai mu koma a gidan jiya saboda magana ba wai maganar waye zama wani abu ce a'a To akwai ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa, amma fa duk sai bayan an sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya isa ƙasar Ethiopia domin ziyarar kwanaki biyu da za ta mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da kuma batun kare haƙƙi da 'yancin bil'adama da kuma yaƙin basasar da ake a ƙasar Sudan ta kudu. Jiya Lahadi, Firaministan Ethiopia ya tarbi Shugaba Obama a filin sauka jiragen sama na birnin Addis Ababa. Daga nan shugaban na Amurka ya zarce zuwa ofishin jakadancin Amurka domin ganawa da ma'aikatan ofishin. Yau Litinin aka shirya Shugaba Obama zai yi shawarwari da shugabannin Ethiopia, sa'annan ya yi wani taro da shugabannin kasashen gabashin Afirka domin tattauna rikicin Sudan ta kudu. kafin shugaban na amurka ya je ethiopia sai da ya kwanaki biyu a kenya ƙasarsa ta asali inda aka yaba masa a zaman ɗan asalin ƙasar wannan ne karan farko da shugaban amurka da ke kan gadon mulki ya kai ziyara ƙasar ethiopia wadda ta kasance babbar kawar amurka wajen yaƙi da ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somalia wadda take da alaƙa da ƙungiyar al-qaida wani bam da wata mace mai harin kunar bakin wake ta tada a kofar shiga wata kasuwa a birnin damatur da ke arewa maso gabashin najeriya ya kashe akalla mutane goma sha hudu shaidun gani da ido sun ce kimanin mutane hamsin ne suka ji rauni jami'ai sun ce harin da aka kai da sanyin safiyar jiya lahadi ya auku ne a kofar shiga wata kasuwa a damaturu babban birnin jihar yobe babu wanda ya yi ikirarin shi ne ke da alhakin kai wannan hari a farkon wannan watan ne akalla mutane tara aka kashe a damaturu lokacin da wata mace mai harin kunar bakin wake ta auna mutane a yayin da suke shirye-shiryen yin bikin sallah karama a ƙarshen watan azumin ramadana A can ƙasar Somaliya kuma akalla mutane goma sha uku ne aka kashe, mutum ashirin da biyar kuma suka ji rauni jiya Lahadi a Mogadishu babban birnin ƙasa lokacin da bama-baman da aka ɓoye cikin wata mota suka yi bindiga a gaban wani otal da ke zama ofishin jakadancin ƙasashen China da Masar. Ƙungiyar 'yan yakin sa kan Al-Shabaab ta ƙasar Somaliya ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin da ya auna otal ɗin jazira da ke kusa da filin saukar jiragen saman birnin mogadishu baya ga ma'aikatan jakadanci wakilan majalisar dokokin somaliya da 'yan jarida su ma sukan yi amfani da otal ɗin kafofin yada labaran ƙasar sun ba da rahoton cewa yawancin waɗanda aka kashe farar hula ne ciki har da wani ma'aikacin wani gidan talabijin jami'ai ba su ba da bayanin dangane da waɗanda suka jikkata ba wani jami'in leƙen asirin ƙasar somaliya da ya ce a sa kai sunansa ya faɗa wa muryar amurka cewa wata motar a kori kura ƙirar toyota dangare da nakiyoyi ta yi bindiga a harabar hotel ɗin a jiya lahadi da rana a gogon ƙasar ɓangare ɗaya na otal ɗin ya yi mugun lalacewa kuma shaidun gani da ido sun ce tana yiwuwa ƙila akwai waɗanda rusasshen ɓangaren otal ɗin ya danne su. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. sojojin ƙasar Turkiyya guda biyu sun mutu hudu kuma sun ji rauni a ranar asabar da daddare a sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye a cikin wata mota a lardin kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar. tun da farko jiragen saman yakin turkiya samfurin jet sun kai hare-hare a kan sansanonin 'yan kungiyar isis a kasar syria yayin da wasu kuma suka kai hare-hare a kan sansanonin haramtacciyar kungiyar 'yan tawaye ta kurdistan workers party ko kuma pkk a takaice a arewacin iraki haka kuma 'yan sandan turkiya sun kama ɗaruruwan mutane da suke zaton 'yan yakin sa kan kurdawan ne da wasu ƙungiyoyi a faɗin ƙasar a 'yan kwanakin nan da suka shige jami'an turkiya sun ce an kai samami a siriya da nufin samar da tudun mun tsira a arewacin yankin ƙasar Firaministan turkiya Ahmed Davutoglu ya ce jiya tsaro za su ya ce jami'an tsaro za su ci gaba da kai samami muddin ana yi wa ƙasarsa barazana ya ce kada kowa ya yi ta babar aniyar da suka kudurta domin ba za su bari a mai da ƙasar turkiya ta zama inda ba a mutunta doka da oda ba amurka dai ta ɗauki ƙungiyar pkk a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda kuma ta yi kira ga ƙungiyar ta yi watsi da ta'addanci ta koma teburin shawar ta samun zaman lafiya da gwamnatin turkiya A wani jawabin da ya gabatar jiya Lahadi a gidan talabijin na ƙasarsa, shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya yarda cewa rundunar sojan ƙasar ta sadaukar da wasu yankunan ƙasar a yakin da take yi da 'yan tawaye kuma ya ba da hujja da dalili. Ya ce tilasta san muhimman yankunan da sojoji za su ci gaba da tsarewa domin kada sauran yankunan su faɗa hannun 'yan tawaye. Shugaba Bashar al-Assad ya ce ba wai ƙasar tana wargajewa ba ne. ya ce babu batun ba da kai a tunanin rundunar sojan ƙasar to amma ya ce ana ta karkace sojoji ga kuma masu arcewa ana fama da karancin sojoji a saboda karkace su da arcewa da suke yi an fatattaki sojojin syria daga yawancin lardin idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar da wasu muhimman yankuna a yankin kan iyakar ƙasar daga kudanci yanzu haka kungiyar isis ce ke mamaye da birnin palmyra shugaba assad ya ce babu yadda za a yi sojoji su kasance a kowane yanki na kasar amma ya ce za su bijire kuma rundunar sojan kasar tana da karfin zuciyar kare kasar majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa mutane dubu mai tan da ashirin ne suka mutu a sakamakon yakin da ake fafatawa a ƙasar syria To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sojojin Najeriya sun ratattaki 'yan Boko Haram a garin Dikuwa har sun kashe wasu daga cikinsu kuma sun kwace manyan makamai daga hannunsu. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya halarci taron manema labarai da sojojin suka yi. Sunana Kanar Tukur Gusau ni ne mataimakin darakta na hulɗa da jama'a na runduna ta bakwai na sojojin najeriya da ke nan maiduguri dalilin da ya sa muka kira manema labarai shine domin mu masu bayani kan abubuwan da suka faru kamar da kuka sani sojojin runduna ta bakwai ta sojan najeriya da ke nan maiduguri sun shiga garin dikwa ranar 24 mun dan samu hatsaniya su 'yan boko haram sun yi kokarin su fada mana amma dai san ba abin da za su iya ba ne. mun tarwatsa su mun kashe mutum 20 a cikinsu su mun samu motoci waɗanda an riga an zuba musu bama-bamai ana shirin zuwa a yi wani aiki a sha da su allah ya taimake mu mun lalata waɗannan motocin mun kuma samu makamai waɗanda muke gani ya kamata mu gwada muku domin ku faɗa ma 'yan najeriya abin da ake ciki za ka mana bayani game da waɗannan makamai da akwai makamai na harbo jirgin sama da kuma alburusansu akwai wata bindiga ta musamman da muke kira general purpose machine gun tana cikinsu akwai kuma wata bindiga wadda mafi yawan masu amfani da su ne sojojinmu na sama su suke amfani da wannan bindiga mun same ta a wurinsu mun kuma samu bindigogi masu sarrafa kansu kala-kala sannan mun samu telefon na hannu da kuma sim card guda uku wanda muna nan muna ga yadda za mu samu bayanai a cikinsu sannan kuma akwai akwatuna na harsasai na musamman duk suna cikin abubuwan da muka samu wasu makaman an lalata su a can so ba za su ma ɗauku ba don haka waɗannan da kuka gani a nan su ne wanda muka iya ɗaukuwa muka zo muka gwada ma jama'a kamar akwai da kuka kame ne sakamakon wannan aka guda kuka da waɗannan yan ta'adda ba wanda muka kama illa dai sai wanda muka kashe to ka ba akwai wanda suka je rauni a bangaren sojojin ku alhamdulillah ta gefe mu babu wanda ya samu rauni ko wanda aka kashe ranka da ba an yi batun cewa an karbe garin Dukwa daga hannun yan kungiyar Boko Haram yanzu kuma kun sake fitowa kuna bayanin cewa an karbe wannan gari a shekaran jiya ya wannan batu yake ne sojojin mu bane ke Dikwa wannan shine karo na farko da sojojin Najeriya suka shiga Dikwa ba sojojin mu bane turan kaɗai kamar akwai wasu ƙananan hukumomi da suke karkashin shugabancin boko haram a halin yanzu a mu babu karamar hukuma ɗaya wadda za a ce ga ta sana hannun yan boko haram amma dai mun san cewa wani lokaci suka ɗan shigo su zo su yi barna su saci kayan abinci su kuma kashe mutane amma dai wai a ce wuri ga ya gaba ɗaya su kutum yana hannun boko haram gaskiya babu shi yanzu garin diko kenan ranka da na hannun sojojin ku ya alhamdulillah garin diko yana hannun sojojin najeriya to ranka kamar wani tabbaci zaka bai wa mazauna birnin maiduguri kan irin wannan kokari da kuke na cewa wato eh, lafiyar nan zai zama dole eh, kamar yadda muka sha faɗa kullum muna gode musu da goyon ba da suke bamu ta wannan aiki da muke wannan yaƙi da ake ba wai yaƙi bane tsakanin sojojin najeriya da 'yan boko haram yaƙi ne tsakanin 'yan boko haram da mutanen najeriya saboda duk ɗan najeriya yana da hannu ya tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan abu zai iya ba da goyon bayan shi ta kowane hali kuma a shirye muke bayanan da ake bamu ko da yaushe muna ɗauka su da muhimmanci. to don kai bayanin cewa sojojin ku wannan shine karo na farko da sojojin ku suka shiga garin dukwa to ina sojojin da suka karbe garin dukwa baya ina suke kuma wani sojoji ne. ni dai na gaya maka cewa tun farko cewa wannan shine karo na farko da sojojin mu suka je dukwa na lafiya dole kamar da kuka sani an canza tsarin wannan yaƙi ma da ake yi a sakamakon samun sabon shugaba da rundunar sojan najeriya ta yi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya so yanzu kuma sai mu nufi birnin tarayyar Najeriya Abuja magoya bayan shugaban majalisar wakilai a Najeriya din sun ce an daidaita amma kuma masu wanda suke adawa da hakan sun karyata wannan lamari. Madina Dauda na dauke da cikakken rahoton. Duk da haka, 'yan Equity Group masu goyon bayan Yakubu Dogara na cewa sun yi maslaha a batun shugabancin majalisar gama yadda abdulmumin jibrin ya ce sun yi kasan mukamin. in line with the formula the equity team has honorable alhassan ado doguwa apc kano northwest as house leader honorable buba jibrin apc kogi north central as deputy leader honorable pali iresia apc edo south south as chief whip and honorable chika okafo apc imo southeast as deputy chief whip. sai dai bayan wannan sanarwa sai 'yan loyalist group masu goyon bayan femi bajabiya mila suka ce ba haka zancen yake ba kamar yadda ahmed babba kaita ya yi bayani za mu koma talata zauren majalisa kuma muna sa ran idan an bi dokokin majalisa da yadda tsarin doka yake na cikin majalisa a hito 'ya'yan jam'iyyar apc su je su yi zaɓe idan an yi wannan zaɓe duk wanda allah ya ba da mu 'yan wannan kungiyar da su 'yan bayan dogara muna sa ran za a samu zaman lafiya idan har ta tabbata cewa an bi waɗannan ka'idojin tsoron mutane ko kuma tsoron 'yan majalisa shine abin da ya faru senate inda senate president saraki ya zauna ya kira sunayen mutane ya ce su ne ya ƙi bin yadda abin da constitution ɗin ƙasa ya ce ya ƙi bin abin da dokokin tsarin ta yadda gidajen zaurukan majalisa ya ce ya yi abin da yake so to idan kuma aka samu akasin haka menene zai kasance kenan gaskiyar magana shine mu jajirce akan cewa sai wannan ta tabbata saboda haka sai dai mu koma a gidan jiya saboda magana ba wai maganar waye zama wani abu ce a'a magana ce abinda hausa suke ce ma kura cikin gwado wani makirci ne aka shiryo na ansa gidajen zaurukan majalisar da ta dattawa da ta 'yan majalisa tamu ta tarayya ya kasance an rike waɗannan an shigo ma ita jam'iyyar apc da kuma janar muhammadu buhari an kawo mashi cikas a cikin zauren majalisa saboda ya kasance ba za a ta yi ba waɗannan masu yin waɗannan abubuwan akwai tsahin npdp manya masu kuɗi wanda suke tunanin 2019 akwai kuma mu 'yan majalisa wanda baki ne ba su gane inda aka nufa ba so dalilin wannan ya sa dole mu tashi mu jajirce mu tabbatar da cewa zauren mu yana ƙarƙashin jagorancin apc kuma jagorancin janar muhammadu buhari yadda ayyukansa za su samu karbuwa cikin sauki wannan kalaman da kake yi ba zargi ba ne kake yi babu zargi a ciki shi ya karasa wannan abun yake ta ja yake ta ja yake ta ja in wancan bangaren sun ce kamar an sasanta in an je majalisa kawai sunaye za a kira to kenan sai mu bari sai ranar talata mu gani amma dai mu mun san wannan karya ce masu kwaɗayin wani ɗan mukami ne a cikinsu wanda suka ɓallace saboda an ce za a ba su wani mukami ba su tunanin talakan najeriya ba su tunanin jam'iyyar su wadda ta kawo su an ci moriyar ganga an yadda karkurmi ba su tunanin janar muhammadu buhari da kuma abin da ya sa gaba na tsarkake al'amuran kasar nan domin kawo ci gaba. Daga dukkan alamu APC na da sauran aiki a ta na daidaita tsakanin 'ya'yan nata da nufin tabbatar da samar da shugabanci mai ɗorewa saboda a kaucewa irin abubuwan da suka faru a majalisar dattawa a farkon wannan mulkin demokradiyya da ta samu shugabanni har hudu a cikin shekaru hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. mulkinka, motar siyasa ce. To kar a sha'afa labarai da rahotannin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Ibrahim Alfa. Babu hankali ma a cikin wannan magana. Inda ake baka ba kyauta ba ne, A cikin albashinka daga ciki za a rika daukan waɗannan kudaden cikin shekara hudu. da yake zaka maida su rance ne a ma'aikatan gwamnati ana bada bashi a masana'antu da ma'aikatu masu zaman kansu ana bada bashi ga ma'aikata jama'a asalamu alaikum a shirin mu da ya gabata barista mai nasarar ibrahim ya kammala bayyana mana wasu kudaden alawus cur har guda goma sha biyar da ya ce 'yan majalisun dokokin tarayya biyu na najeriya majalisar dattijai da ta wakilai suna samu wato 'ya'yan majalisar kenan a makon na jiya mun ce muku mun gayyato ɗan majalisar wakilai Ahmed Yarima mai sau wanda ba bako ba ne a wannan zauren kuma tsohon abokin aikinmu ne. Shire Ahmed Yarima memba ne na kwamitin wucin gadi na kafofin yada labaru da wayar da kai da kuma kwamitin tsara ajandar majalisar wakilai. Wai shin da gaske ne suna samun waɗannan kuɗaɗen abin da yau za mu ji kenan. babu hankali ma a cikin wannan magana har yanzu ina majalisar nan ban karbi albashi na wata guda ba har yanzu banda kuɗin haya da aka bani idan da a misali ina zaune a misaune ko ina zaune a kaltingo ne ko kuma ina zaune a yola ne kullum wa zai bani kuɗin mota zuwa majalisar hmm. wa zai biya min kuɗin jirgi in a yola kake zaka hau jirgi ka gani dole ka samu wurin zama dole ka samu gidan da zaka haya in baka da shi saboda haka an bani wannan kuɗin haya ne kurin banda wannan a tambayi kowane wakili babu wanda aka bashi taro banda wannan yau wata mu kusan biyu ba wanda aka bashi wani albashi illa iyaka amma dai za a baku waɗannan kuɗaɗen za a baka allowance na sayan mota hmm. amma an babu kuɗin haya bari mu je ga waɗannan kuɗaɗen allowance din na farko akwai batun mota da ake yi an ce kowane ɗan majalisar dattijai zai samu miliyan takwas da rabi yayin da ko kuma a majalisar wakilai kowannen ku zai samu wajen kusan miliyan takwas. Kuɗin da ake baka ba kyauta ba ne. A cikin albashinka na naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da wani abu hmm. da ake baka a shekara. Wato ainihin basic na albashinka daga ciki za a rika ɗaukan waɗannan kuɗaɗe cikin shekara hudu. Kuma kuɗin ba miliyan takwas ba ne, miliyan hudu ne, kuma na karɓe su. magana cewa kuma ina da mota hakika ina da mota wasu wakilai suna da mota wasu kuma ba su da shi saboda haka daidai ne a baka tunda kuɗi ne wanda yake zaka maida su rance ne a ma'aikatan gwamnati ana bada bashi a masana'antu da ma'aikatu masu zaman kansu ana bada bashi ga ma'aikata a yi lissafin nawa za su biya a cikin wannan shekaru na zaman su ko na ma'aikatar su sa'an a rika cirewa daga cikin albashin su babu wani abu kyauta a cikin wannan majalisa hmm. kuma duk abin da aka baka din nan zaka biya shi daga cikin albashin da za a rika baka kamar kuɗaɗen da ake ce ana baku na kujeru fa wanda wato kuɗi ne mai ɗan karen yawa wanda ce a majalisar dattijai ana biyan ana bada mutum kusan miliyan bakwai yayin da ku kuma ake baku wajen kusan miliyan shida. Miliyan biyu ake bayarwa kuɗin zaman kujeru da gadaje in ka ɗauki hayan miliyan hudu za a baka miliyan biyu ka sai kujeru ka sai gado ka kawo iyalinka ka zauna a Abuja har iya zaman ka Abuja in baka da wuri saboda ka shi ma ko ba kyauta bane shi ma a cikin kuɗin ka za su ɗauka da allowance ɗinka in ka bar aiki dan abin da za a baka miliyan hudu in ka gama aikin ka na majalisa daga ciki za su ɗauki abin da ya rage da baka biya ba. wato wannan kuɗin da ake ku allowance din ba wai kuɗi ne ake baku da za a ba in kana so yanzu ni misali ina da kujeruna ban je na ah. karbi wannan kuɗin ba ah. dalili shine ba na bukatar kujera na sai kujeruna shekara hudu biyar da suka wuce saboda haka ba na bukatar canza kujeru na miliyan biyu saboda haka ba lalle bane zan karbi wannan rance da ake bayarwa da sunan allowance ba kyauta ake baka ba kamar kudaden allowance da ake kiransa constituency a turanci wato na mazaba kenan wato ziyartar mazaɓa da sauransu wani ai ba bashi bane ana baku kuma kusan wajen miliyan biyar biyar eto eh a shekara kenan da a ce to idan aka baka miliyan biyar yanzu in baka miliyan biyar ka tashi daga nan amerika ka sauka a abuja ka shiga mota zuwa bauchi ka je unguwarku mutane ne za su zo ka. mutane za su nemi alfarma a wajenka nawa za ka ba su kuɗin mai in sun zo raka ka daga bauchi su raka ka zuwa abuja ka shiga jirgi zuwa amerika za ka ba su kuɗin motar komawa sa'an nan mutane nawa za su zo neman alfarma a a kwanan su a a yaɓen gidansu a a suna a a haihuwa a a biki kaɗan taimaka bisa ga al'ada magana ita ce babu wannan tsagaron kuɗi a najeriya da za a biya waɗannan kuɗaɗe idan yadda wannan lauya ko ƙwararre masanin halin zaman jama'a ko masanin tsaro ko masanin zaman lafiya duk abin da ya kira kansa ka ɗauki adadin kuɗaɗen da yake magana aka yi lissafin yawan wakilan majalisar dokoki na tarayya da kuma sanatoci za ka ga cewa ya wuce hankalin kasafin kuɗin naira biliyan 130 abin da ya gaza kashe hudu cikin ɗari na kasafin tarayyar najeriya saboda haka ina samu wannan bayanan nasa amma waɗannan bayanan nasa kamar daga cikin majalisa ne kamar takardu ne na majalisa irin abubuwan da ake biyan yan majalisa ba daidai ba ne ba wai da ka kawai ya karanto su ba wato ni bana aiki a wurin biyan kuɗaɗe amma hmm. ina ɗaya daga cikin waɗanda suke kai komo a cikin harkokin majalisar nan kuma yau wata na biyu a matsayin zababbe wakili banda kuɗin alawas da aka bani na kama haya ba babu wani taro da ya shigo aljihuna a matsayin allowance a majalisa saboda haka suka shaci faɗi ne wato ina so ku gane wani abu da mutanen najeriya na tamu wato muna da matsala guda uku hmm. na farkon su shine muna so mu kyautata rayuwar al'ummar mu muna so samu kuma ci gaba a cikin al'ummar mu muna so kuma mu samu wakilcin al'ummar mu waɗannan abubuwa akwai matsaloli wajen aiwatar da su an zaɓe ka kai aiki a jama'a a matsayin wakili wani bangare mai zaman kansa a cikin tsarin mulkin Najeriya shin za ka je kana neman alfarma ne ko wani aiki a wajen shugaban ƙasa ko kuma a wajen wani gwamnanka ko a wajen ciyaman na karamar hukumar kai baka wani aikin samun kudaden shiga alhali ido aka saka maka a mazaɓarka mai taro masisi zaka agaje shi zaka kuma amfani da abin da Allah ya hore maka ka taimaka amma kuma ai alal misali wannan kamar al'ada ce irin mutane mutum ya zo ya ce maka ana suna a gidana ko an yi aure ko ai ba a ce da ba ka kuɗin majalisa ba ai ba a ce mm. a baka kuɗin majalisa ba kar ka mance duk wanda gashi a majalisa akwai sana'a da ke kafin ya shige ta duk wanda kaga shi da yake wakilci akwai abin da yake a rayuwarsa da ke ci da kansa kuma yana iya karkarin bakin kokarinsa amma abin da ake faruwa a yanzu a kasar da shine da zaran kana rike da wani ofis sai a zuba maka ido kai riga in ka canza ba sai an ce kuɗin majalisa ka canza a kasar nan kaga ɗaya na biyu kuma wato mutanen karkara da ake magana ko ake nema a haɗa su da wakilan nan su ne suke zuwa wajen wakilan nan neman alfarma da neman taimako kuma su ne irin 'yan fare na siyasa wanda ba su san ma kan adadin lissafin ba suke karance karancen cewar ga abin da ake ba a majalisa su ce da ya ce ana baka miliyan kusan biyu dala a shekara yanzu ya ce kowane wata ana baka miliyan talatin ko miliyan arba'in kana sanata idan ka tara arba'in arba'in arba'in sau goma sha biyu a cikin shekara nawa zai baka a naira miliyan arba'in arba'in sa'an nan yi lissafin sa a naira ɗari biyu ga dala nawa zai baka zai baka akalla ba a kasar ba dala miliyan shida saboda haka ina aka samu wannan kuɗin da za a biya ka kaga lissafinsa bai fada cikin hankali ba kaga babu hikima a ciki na uku kar a kuma akwai waɗanda majalisa take ɗaukan ɗawainiyar su masu nazari masu bincike ana so a kasafin kuɗi akwai ƙwararru kan sha'anin kuɗi majalisa takan ba su magudan kuɗaɗe su je su yi nazari su kawo bayanin shin ina matsayin tattalin arzikin ƙasa yake daga cikin kasafin ta take biya kuma majalisa ce take sanya hannu da sanin wakilai a biya waɗannan ƙwararru mashawarta su kawo lissafin harkokin tattalin arziki ko kuma wani batu na kiwon lafiya ko kuma gine-ginen raya ƙasa su kawo majalisa kafin ta amince ya zamanto doka a cikin gasa a aiwatar da su kuɗi ake biyan waɗannan ƙwararru daga cikin wannan kasafi ake biya magana cewa ana ɗaukan kuɗi ana bayan majalisa ba gaskiya ba ne saboda ni zan iya maka wannan shirin cewar idan da kuɗin majalisa take rike da wasu daga cikin mu to da ba mu je majalisar ba amma abin da kamar mai saurare zai so ya ji shin me zai sa a ce za a ɗauki kuɗi a bada ɗan majalisa wanda kamar yadda ka ce kafin ya je majalisa ne yana da sana'a me zai sa a ɗauki kuɗi a bashi a ce ya canje riga irin wannan allowance na canja riga ko kuma na abin da ya bayyana a zaman gyara jiki ko wani abu makamanta me sa dan majalisa shi wannan mai maka fassarar bayani kalmomin turanci ne ba mm. kalmomin Hausa ba abin da yake nufi in an ce maka kula ko lura ko sarrafawa to in an ce kula da lafiya lura da lafiya kulawa to kalma ce da aka raba ta daki-daki a bisa fasararsa amma ga turanci magana ce guda ɗaya za ka iya cewa ka gade ba za ka fita ba hula ba riga da takalmi daban-daban ba. To amma kana da shi kafin ka je majalisa. Amma abin da kake gaya maka shine mm. idan an ce maka an ware maka wannan kuɗi ka sai takalmi, wannan ka sai riga, wannan ka sai hula, me aka baka? An baka kuɗi allowance na sitira. Wannan allowance din shi ma domin a karrama ka ne daga cikin abin da zaka samu ake kyautata cewa allowance ne ko kuma albashi ne da za a baka daga ciki za su ɗauke abin su. Ba kyauta a ciki. wato yanzu abin da kake faɗi shine cewa duk kudaden alawas din nan da ake baku kowanne ne sai kun maida ba kowanne ba hmm. daga cikin wanda ba za ka maida ba shine ka ka bar kudin haya hmm. ba za ka maida wannan ba bashin mota za ka maida musu kudin su hmm. sa'an nan allowance din sarrafa harkokin ka na mazabarka misali za ka je ka mazabarka za ka ɗauki waɗansu mutane su baka bayani za ka nemi ko wani agaji kai ma wani ko wasu wannan alawus ne da aka baka a matsayin wakili kada ka je mazabar ka ta gayyar wajen agazawa mutanen ka. kar ka mance abin da ake yi a Najeriya yau shine an ɗora ɗaukacin aikin gwamnatin Najeriya gaba ɗaya akan wakilan majalisar dokokin tarayyar Najeriya da sanatoci dalili shine zaka ga cewar ina karamar hukuma ai suna da kasafi a karamar hukumar ka ta bauchi kotawa akalla a najeriya ana ware musu abun da ya kai naira miliyan 200 wani wata shin suna samun wannan kudade kananan hukumomin ina kudaden suke To, a shirinmu na gaba za mu kammala wannan tattaunawa da muka faro da ɗan majalisar wakilan tarayya Ahmed yarima Mu kuma ji daga bakin shugaban kwamitin da majalisar dattijai ta kafa domin bin diddigin wannan batun wato sanata Ali Ndume. A kasance lafiya. Tuma da kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice. Shugaba Barack Obama na Amurka ya isa kasar Ethiopia domin ziyarar kwanaki biyu da za ta mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da kuma batun kare haƙƙi da 'yancin bil'adama da kuma yaƙin basasar da ake a ƙasar Sudan ta kudu. Jiya Lahadi Prime Minister Ethiopia ya tarbi shugaba Obama a filin saukar jiragen sama a birnin Addis Ababa. Wani bam da wata mace mai harin ƙunar baƙin wake ta tada a ƙofar shiga wata kasuwa a birnin Damaturu da ke arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane goma sha hudu. Shaidun gani da ido sun ce kimanin mutane hamsin ne suka ji rauni. Jami'ai sun ce harin da aka kai da sanyin safiyar jiya Lahadi ya a ne a ƙofar shiga wata kasuwa a Damaturu babban birnin jihar Yobe. A can ƙasar Somaliya kuma akalla mutane goma sha uku ne aka kashe mutum ashirin da biyar kuma suka ji rauni a jiya Lahadi a Magadishu babban birnin ƙasar lokacin da bama-baman da aka ɓoye cikin wata mota suka yi bindiga a gaban wani otal da ke zama ofishin jakadancin ƙasashen China da kuma Masar. To da takaitattun labaran kuma shirin safiyar yanzu ya kammala sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa a madadin ita Jummai Ali da ta taya na gabatarwa da kuma wanda ya jagoranci shirin Chubahiro Diodone sai kuma injiniyan mu na yau Jim hamon ni Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC Allah ka tabbata mana da alkhairinka. Bisalam. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.